يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani a wannan wata mai albarka na a yau biyar daren shida ga wannan wata na ramadan shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 21 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan cikin suratul tauba inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a aya ta 40 yau kuma za mu yi ta 41 da ta 42 zuwa ta 43 kamar yadda muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفقوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعلمون والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى masha Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce in firo khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ma'anar wannan aya a takaice in firo khifafan wa thiqalan abin nufi ya ku al'ummar muminai ku fito cikin gaggawa domin fita yaƙi saboda Allah khifafan kuna samari majiya ƙarfi wathiqalan da kuma tsofaffi waɗanda girma ya cin musu a halin tsanani ko a halin sauƙi to ku fito cikin gaggawa domin tafiya gurin yaƙi saboda Allah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kuma ku kai matuƙa wajen jajircewa da yin yakin da dukiyoyinku da kuma kawunan ku yi da jiki kuma ku yi da aljihu duka in za ku yi fi sabilillah ku yi don Allah kada fitar ku yaƙi da jiki ta zama don a ce ku jarumai ne ko kuma don wato ainihin ku samu ganima kada yin ku da dukiyarku ya zama don kuma a ce ai kuma kun taka ƙasa kun fi gaban aja da ku ko kuna cikin wanda ake damawa da su a ya zama allah kukan allah subhanahu wata'ala yake cewa zalikum khairul lakum wancan abubuwa da aka ambata muku su ne mafi alkhairi gare ku su ne abin da yake alkhairi gare ku fita wajen yaƙi a kan kari yin yaƙin da dukiya da yi da gangar jiki yin waɗannan abubuwa da aka umarce ku da su shi ne abin da yake alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun idan har kuna da masaniyar sanin abin da yake da falala da fifiko ya fi a ce ku daƙire ku kifata a yanzu da nan gaba yin wancan abubuwan da aka faɗa muku shine alkhairi gare ku kada ku yi watsi da su ku zaɓi wato ku zama a gari ku kifata fita yaƙi da Allah subhanahu wata'ala ya ce infiru khifafan wa thiqala a ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa abinda ake nufi da a gaggawar fita zuwa wajen yaƙi khifafan wa thiqalan asalin alkhiffa ko alkhafif abin da yake da sauƙi asfaqil abin da yake da nauyi a asalin harshe abin da suke nufi to duk sanda aka ce mutum yana da samartaka da ƙarfi in ka nemi yayi abu za ka ga cikin sauƙi ya yunƙura ya yi saboda ina cikin ganiyar ƙarfinsa to sai su malaman suka ce khifafan din ana nufin samari waɗanda za su yi abin da aka nema a kan kari cikin sauƙi tiƙalan kuma ana nufin waɗanda suke tsofaffi girma ya ci musu sai dai ka karɓa da haƙuri za ka ga akwai nawa da rashin wato zabura da ƙarfi a tattare da su saboda babu ƙarfin da saurayi yake da shi to wasu malaman suka ce wannan yana shiga ciki kamar yadda har wa yau abin da ya shafi sauƙi da tsanani su ma akan ɗauke su a ba su wannan ma'anar in an ce khifafan in abu ya zama da sauƙi to za ga wato ani ana su cikin hanzari cikin gaggawa a sauƙaƙen in abu ya zama yana da wahala to za ga akwai nawa da jin nauyi wajen aiwatar da shi to ko kuna cikin halin sauƙin rayuwa ko kuna cikin halin tsananin rayuwa ku fito da gaggawa zuwa ga yaki a a lokacin halin sabartaka ku ne ko a lokacin halin tsufa ne ku fito zuwa ga yaki har wayo malamai suke cewa in an ce khifafan wa thiqalan ina iya ɗaukan a cikin halin wadata da kuma lokacin halin rashin wadata talauci wanda yake da dukiya da yalwa arziki ana buƙatar yin abu wannan zuciyar da yake tana ba shi wani ƙarfin hali da wani wato jajirce mara shi kuma yakan ji shi ai ina ma ya ga abin yi za ga ga yunwa ta sa ba shi da kazar-kazar wancan ku a ci wannan a ci wannan a ci wannan za ga ya fi yin abu akan kari. sai zama khifafan din mai hali shi za ka fi samun haka a gurinsa sai kalan din mai rauni da rashin abin hannu shi za ka samu haka a gurinsa to shine malamai suke cewa haka wanda kuma yake cikin nishadi da wanda yake cikin rashin nishadi duk za su ɗauka to saboda haka gano ne da aka ta yi a karkashin khifafan wa thiqalan amma dai ana nufi abin da yake cikin sauƙi ko cikin wahala to ku fito zuwa ga yaki. sai malamai suke cewa hakan yana nuna cewa a kowane irin hali kuka kasance da zarar jagoran al'ummar musulmi ya yi shelar a fito za a tafi yaƙi to a amsa kiransa a fita a tafi da allah ya ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kuma ku jajirce ku yi yaƙin nan da dukiyoyinku kuma ku yi da gangar jikinku sai malamai suka ce a wannan gaba ana sanar da mu da ƙwaƙƙwaran dalili akan cewa kamar yadda yaƙi yake tilas dole da jiki to haka yake tilas dole a yi da dukiya da jiki abinda kake iya yi ka kai duka ka kama ka murɗe ka kama ka ɗaura ko ka kwance amma yi da jiki ba shi ke kuma ka iya samar da makami ba ba shi ne kuma guzarin abin da za a ci ba saboda haka to a sa kuɗi a samar da guzuran abin da za a ci a yaƙin a sa kuɗi a sayo makaman da za a yi amfani da su a yaƙin a sa kuɗi a sayi dabbobin da za a hau don a samu sauƙin yin yaƙin to a yi da dukiya a yi da jiki kowanne lallai tilas ne shi ne abin da bahaushe yake cewa haɗa ƙarfi da ƙarfi eh, saboda haka kowanne tilas ne a yayin da aka so fita yaƙi saboda haka idan bukata ta kuɗi ta kama wajibi ne a tsayu a sa kuɗi a yi abin da za a fita yaƙi da shi idan yi da jiki ya kama wajibi ne a sa jiki a yi abin da ake bukata na yaƙi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun waɗannan abubuwa da aka ambata muku su ne alkhairi gare ku in kuna da masaniyar abubuwan da suke fita. malamai suka ce abin da ya sa allah ya ce a fita yaƙi a yi da dukiya a yi da gangar jiki shine abin da ya fi alkhairi shine alkhairi ga al'umma saboda akwai samun yardar Allah a ciki sannan akwai rabauta da darajoji maɗaukaka da Allah ya da don wanda suka fita zuwa yaƙi sannan akwai taimakon addinin Allah bayan haka akwai shiga cikin ayarin waɗanda suke rundunar Allah masu tafiyar da tsarin da Allah yake so a yi to abinda ko zai sa ka sami yardar Allah idatar da kai da samun darajoji maɗaukaka ibaka damar ka taimaki addinin Allah isa ka cikin waɗanda za a kira su rundunar Allah ai alkhairi ne ba kaɗan ba kuwa to sai Allah ya ce hakan shine alkhairi gare mu shine alkhairi ga al'ummar musulmi muminai fiye da wato ainihin su zauna su shantake su ki fita yaƙi su ki ba da dukiyarsu su ki jikinsu don yin waɗannan abubuwa na alkhairi sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu tilascin fita yaƙi da gangar jiki da kuma dukiya kamar yadda take sanar da mu cewa da ilimi ne ake sanin abin da yake alkhairi da kuma abin da ba alkhairi ba shi sa Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lam wani kuna mana illar jahilci in kana da jahilci sai ka rayu da abin da yake alkhairi kai watsi da shi baka san alkhairi ba ka rayu da abin da yake sharri kana nike shi saboda baka san me ba amma in kai ilimin sanin alkhairi da sharri to zai baka damar kai abin da yake alkhairi ka kauce abin da yake sharri باي هكا سي الله سبحانه وتعالى يج لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa laukana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa laukana araban qariban da a ce su da aka ce su fito da a ce fitar tasu zuwa ga wata ganima ce ta dab da dab da za a samu ta kusa mai sauƙin samu wa safaran ƙasidan kuma da a ce wata tafiya ce wacce take matsakaiciya mai sauƙin aiwatarwa babu wata wahala cikinta lattaba'uka da sun biyo ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka gaggawa zuwa allah yake cewa walakin ba'udat alaihim shuqqa sai dai abin da ya sa ka ga suna baya-baya tazarar tafiyar da za a yi ta yi musu nisa ta yi musu wahala ba mai sauƙi ba ce don haka suka noƙe suka daƙile suka ƙi wato ainihin fita bayan haka duk da ba su fita ba kuma fitar da ba ba su ma sun san ba daidai suka yi ba amma ya za a yi su wanke kansu allah ya ce wasu ya na billahi za su riƙa rantse maka da allah da wasu na la kharajna ma'akum da muna da iko da mun samu damar fita yakin nan mu ma da mun fita tare da ba abin da zai zauna da mu da mu za a yi Allah yake cewa yuhlikuna anfusahu suna halakar da kawunan su sakamakon ƙaryar da suke yi na cewar da suna da iko da sun je kuma suna da ikon suka ƙi zuwa cewar da suke yi ai da an yi yakin nan tare da su kuma suke rantsuwa akan abin da ba haka ba da damar da za su fita kin fita suka amma suka yi ƙarya cewar ai su matsala ta sa ba su fita ba ai ba iko abubuwa ne sun cunkushe ko kuma abubuwa sun ba in an tafi ba za a ga yadda ake so ba to wannan abin da za su faɗa kuma gashi ƙarya ce kuma gashi sun rantsi Ku da wannan rantsuwar da suka yi ta ƙarya da kuma abin da suka shata suka faɗa na ƙarya sun halaka kawunansu da shi wallahu ya ya'lamu innahum lakadibun Allah yana da masaniyar cewar tabbasu maƙaryata ne abin da suka faɗa na uzuri abin da suka gabatar maka na hanzari ba haka abin yake ba fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala da ya ce laukana araban ƙariban wa safaran ƙasidan abinda ake cewa al'arab laukana araban duk wani abu da zai bujiro maka mai amfani shi ake cewa arab wata kadara da za ka mora wani abu da za ka gwaigwaya da za ka ƙaru da shi to shine sai Allah yake cewa da kiran da aka ce su fito sai gaggawar fitowa zuwa gare shi don a tafi yaƙi da ba gurin yaƙi za a tafi ba wani abin duniya za a je a samu ko ku a'a yaƙin ma da za a je din inda za a nafa jama'a da za a tankara lubus ne kuma suna da abin hannu ana ga da an kau da su dama ta samu ta a samu ganima saboda haka arab wani abin amfani da ke bujirowa lokaci zuwa lokaci to amma a wannan ayan abin amfanin da ake nufi da shi ganimar yaƙi don an ce a fito yaƙi in ka jana maganar wannan abin duniya za a samu a ciki in an yi gama ne a samu ganima ba wai sare kan wani kai kuma ka shiga ba ko to saboda haka shine laukana araba da wani abin amfanin duniya ne da ke bujirowa ka kiraye su zuwa gare shi da ka gaggawar zuwa lattaba uka ka gabi kuma ko yanzu haka muke yanzu gashi wata ne mai daraja mai albarka na ramadan maimakon ka ga masallacin a cike dankan sai ka ga sahu biyu uku amma da allah ya sa sallar da aka yau an bi duk wanda yake sahu aka dan ka masa dubu biyu biyu ma ba sai ka ɗibo da yawa ba to Allah dan Allah kai mu gobe har haraba sai ka rasa inda za ka yi shimfiɗa ka zama an fahimta ko haka ɗabi'a ɗan adam ta wa innahu li hubbil khairi la shadid game da abin da ya shafi son kuɗi ina da tsananin wato ainihin so da ƙauna a ci ya samu wani abin duniya to wannan na haka abin ne halayya ce da ɗabi'a ta ɗan adam wato hibbon almala hubban jamma allah ce kuna son dukiya so matsananci so mayawaci saboda haka shine laukana aradan to da allah ya ce wa safaran qasidan kalmar as-safarul qasid abinda ake nufi da shi tafiyar da take matsakaiciyar tafiya ba ta yi nisa ba kuma tana tsakankanin a ce misali wani abu dan na kusa da to ta dan dora kaɗan amma ba ta kai a kira ta da nisa ba to ta ke cewa tafiya matsakaici ma'ana da a ce inda za a je yakin nan dab da dab ne dan wani guri ne matsakaici ba nisa ne da shi ba a ah, to za ka ce za a tafi yaƙi sai an dangana da bauchi a irin wancan tafiyar kaga ai ba daidai yake da ce za a je yaƙi zuwa garko ba ko sai ga ai nan nan ne cikin sauƙi za ku je ku dawo to an an ce a safarin ƙasidan tafiyar da take matsakaiciya to da irin wannan tafiyar ce ka kiraye su to ka ga gaggawa zuwa har sai kana cewa kai wani ka aji da kai ne ma kuka shi an hana shi abinda za a samu kenan shi ma ban da shi to wannan bayanin da Allah yi a wannan gaba ta cewar laukana araban kariban wa safaran qasidan da suwa yake cewar lattaba uka da sun biyo ka suwaye wanda idan tafiyar ba ta da tsaho za su biyo suwaye waɗanda idan wani abin duniya ne na dab da za a samo mai saukin samu za ka ga sun fito sun biyo ka da suwa ake an fahimta malamai suka ce wannan jawabin allah yana fuskantar da shi ne zuwa ga munafukai da kuma masu raunin imani da ke cikin al'umma musulmi na wannan lokaci wanda yake da raunin imani shine duniya ta fi rudarsa amma mai karfin imani shi lahira yake kalla abin da zai samu gurin ubangiji shine damuwarsa duniya ta zo falillah alhamdu ba ta zo ba ma ba ita ce a gabansa ba amma mai raunin imani to za ka tar da shi da irin munafiki kuma dama shi fa dama don kada a kashe shi ne tafiyan nan tunda take gata da dab da dab kuma da akwai samu a ciki to da haka shi abin da yake nema ke to saboda haka sai Allah yake cewa da tafiyan nan ba ta da nisa da abin da za a je a samu wani abin amfani duniya ne na kusa dab da dab mai saukin samu to da ka ga dandazon ayarin munafukai a cikin tafiyar ku sun yawaita da ka ga wanda su ne masu raunin imani sun taho kuma sun zaɗe a kan gaba to wannan shine abin da ainihin aya take faɗa mana a wannan gaba wanda bawa wanda ya amsa sunan bawa cikakke wanda ke bauta ga ubangijinsa a kowane hali wanda yake tsaye da yin ibada to za ka tare da shi a maganar bin Allah da abin da yake da sauƙi da abin da yake da wuya duka a tsaye ke akan yin su jajirtacce ne wajen samar da abin da ya san zai sami yardar Allah ko mai wuya haka kuma ballantana a ce abin yana da sauki. amma in ka ga mutum yana zaɓa ina labis yake a yi wanda kuma yake da wuya a yi baya baya to akwai raunin imani a cikin ta in ba haka ba munafiki ne amma bawan da ya amsa sunan bawa mai neman yardar Allah wahalar abu ba ta hana shi ya yi shi saboda ya san yardar Allah ta fi wannan wahala wani abu yana faruwa da mu har yanzu za ka je ka tar da masallatai da za a yi sallah dududu da hudubar da sallar da za a yi an daɗe wani gurin a rabin awa zuwa minti arba'in da biyar an yi da yawa a yi awa ɗaya amma za ka ga mutum shimfiɗar da zai yi a wurin da take da ike da rana inuwar ta cika ba ranar amma ya kwammace da ya je ibi sahu a sahun sallah da shi ya tafi can wata uwa duniya tsakanin da masallacin ya je karkashin wata bishiya lamlamlam ishin faɗa da duba ko shi kaɗai ne a sahu ko yana faruwa da to amma kuma yardar Allah ba a take ba a tafi ka je a yi sahun nan da kai ka dangana sahu ya haɗe da kai ake bukata sannan kuma wannan wahalar da kake gudu ta dukan rana ko zafinta na wannan ɗan lokacin bai fa kai zafin wuta ba da ake gujewa a lahira shi yasa Allah subhanahu wata'ala da munafukai suke cewa da muminai la tanfiru fil har kada wato ainihin ku fita yakin nan a cikin tsananin zafi sai Allah ya ce musu kun naru jahannama ashaddu harra law kanu ya'lamu ce ne da su wutar jahannama ta tafi wannan ranar zafi da ƙuna. saboda haka duk sanda aka ce ga wani abu na ibada dan yana da wahala to bai kamata a samu mumini na baya baya ba ga wani abu na ibada amma fa mai sauƙi ne akwai daɗi a ciki sai kaga an fi zaƙewa a a kamata ya ce a same ka a gurin da yake da saukin kuma wanda yake da wahalar ma a same ka a gurin haka za ka ta samu a ta abin da ya shafi bin sunna idan aka ce da kai sunna aure ce saboda akwai biyan bukatar sha'awa a ce kuma kai ma za a ce ka fada wani babban aji ka fita da karamin aji sai ga akwai mu da kokari kan wani ko amma yadda aka ce kuma an yi auren daukan ɗawainiyar kai 'ya'yan makaranta da biya musu kuɗin makarantar da abin da ya shafi wasu da suka kama da haka sai ka kuma shiru saboda wannan mai wahala an fahimta ko to a abin da ake so da bawa mumini da abin da yake da wuya da abin da yake sauki a same shi jajirtacce ne saboda ya san abin da ke karshen wannan ibadar yardar Allah ce Allah ya sa mu dace Allah ya ce walakin ba'udat alaihim shukka sai dai wato tazarar tafiyar da za a yi zuwa yakin da aka kiraye su kaga sun noke sun ki tafiya ta yi musu tsanani ne ta yi musu wahala ne suna kallon za a gurzu za a sha wuya to kalma ashukka ba'udat alaihimu shukka akan ce shukka akan ce kuma ashukka ba'udat alaihimu shukka ko shukka akan faɗe shi haka don an ce ashukka sune abin da ake nufi tafiyar da take mai tsaho mai nisa wacce sai an ci wuya a cin mata to wannan tafiyar da za a yi ta yakin da ka nema a fito a tafi tabuka ga zafin rana ga nisan inda za a ga waɗanda za a je a kara da su ɗin ba kan wallasa ba ne to wannan abu suka kalla ba udat alaihim shaqqa sai ta zara suka ta musu wahala to abin ake nufi a nan tafiyar da za a yi zuwa yakin tabuka yakin da aka yi shi a shekara ta tara da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam bayan bude garin makka da shekara ɗaya an je amma ba a kai ga kaurawa ba manzo ya samu labarin wato anin sarakunan rom arna na wannan lokaci suna shiri na za su zo su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam to kan su zo shi sai ya riga su to yayin da kake shirin za ka fara mutum ya riga ka zuwa to fa za ka ce kai wannan famfatin a sai an yi a hankali ko to da ka ba tsoron ma haɗuwa da kai yake ba shi ya ma kawo kansa kafin kai ka je gare shi to shine abin da aka yi a wani lokacin Allah ya wato an sanya musu kwarjinin musulmi da kuma wato shakkar su da yin ɗar-ɗar da su saɓanin abin da aka sani lokacin ƙuruciya na yakin taboka da har ana da kasar ɗinsa eh, malam mai yakin taboka ina rerawa sai na alhaji an yakin da shi ya ce ba zai tsaya ba sai ya ga wato ainihin kududdufin jini an ce wai <laughs> Allah ya yadda yake faɗa ina mu karku musallada ku karmu musallada mu je aljanna ba da hisabi ba haka zai fara yana faɗar wannan sai ce gindin dokinsa isif da dubu gaban dokinsa isif da dubu sai ka wato to da kiyasai ake yin yakin boko da kudaje ko to da ka tun kana karami kana yaro an ka dole saka ce kai wannan wani irin abu ne haka muke ta fama da yayata in na jin ce ka wannan mutumin zuki ta mallaki billahi ko dai kowa sai kun karyata shi ce wai sai na ya fito idansa kamar wato rana to sai ga wani irin mutum ne wannan idansa idan rana kamar rana to haka dai ta tattarowa ƙarya da gaskiya ƙarya ma ita ce dai dama ji to yakin boka ba a kai ga karawa amma su manzo sallallahu alaihi wasallam sun je dan zama wato a shakkar su a kuma san cewar su din ba tsoron a karan suke ba taura eh, tsakuwa da babu shi yake cewa dan aya ta ji tsoro to Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana abin da ya jawo wato anin wannan nawa da kin fita daga munafukai da masu raunin imani nisan inda za a da kuma wani za kara da su ɗin zaratan mayaƙa ne ba wato anin lakwalakwa ba ne to wannan abin da ya jawo kenan sai Allah ya ce wa sayahlifuna billah to za kuma su riƙa rantse maka da Allah munafukan da basu je ba da masu raunin imanin da basu je ba sun san cewar fita yakin aka cewa ne bai je ba laifi ne to amma ya zai ya kore wa kansa ko in ingije wa kansa wannan laifin sai ya gabatar da abin da za a karba a matsayin uzuri to shine sai Allah ya ce za su riƙa rantse maka da Allah saboda haka wannan bayanin da Allah ya faɗa ɗin ina fuskantar da shi ne zuwa ga wanda ba su je yaƙin nan za su riƙa rantse maka da Allah da wistata'ana la kharajna ma'akum mu fa da mun sami ikon fitan nan da mun fita tare da ku ba yadda za a tafi abin harka ta neman lada da kusanci zuwa ga Allah waye suna ta faɗa ɗin to saboda haka rantsuwar da suka yi na cewar ga abin da ya sa ba su fita ba rashin iko ne ita rantsuwar ƙarya ce ƙin fitar laifi ne an fahimta ko saboda haka gashi an yi kifita gashi an yi ƙarya ƙarya ma kuma an goya mata da rantsuwa to haka dama ɗabi'ar laifi take in ka yi shi sai ba maka yin wani in ka yi shi sai kuma ya haifar maka da wani saboda haka kayi laifi an ce a yi kaza ba kai ba to ko ba ka so a sa ka cikin masu laifi ko a bace ka cikin wanda ba su ba sai kuma a ran fito wata ƙarya sai a goya kaga an ɗora laifi a kan laifin da aka to ne abin da Allah ke gaya mana anan munafukai da masu raunin imani abin da ya faru da su ke za su rika cewa in damuwa mun sami iko za mu fita yakin nan a jidan to wannan kalmar da suke faɗa la wista bana la kharajna ma'akum amsa ce akan rantsuwar da suke yi sannan kuma bayani ne akan sharaɗin lawista ba'ana da mun sami iko to amsa ne akan da mun je an fahimta ko to saboda haka wani abin da suka yi uzuri ne suka gabatar na ƙarya na wato rashin tafiyar su yakin tabuka da aka Allah ya ce ko da anfusahum suna halakar da kawunansu a ta dalilin zaman da suka yi suka ƙi fita yaƙi halaka ce Allah ya ce a yi abu ka ƙi laifi ne sannan kuma rantsuwar da suka yi a kan karya laifi ce uzurin da suka gabatar na karya laifi ne to ku duk wanda waɗannan abubuwan suka tattaru a tare da shi ya ƙi yin abin da Allah ya sa shi ya yi karya ga abin da ya sa bai je ba ya rantse a tare da karyar da iya to ai ya halaka kansa an gane ko shine Allah ya ce yuhlikuna anfusahum suna halakar da kawunansu da kansu wallahu ya ya'lamu innahum lakadhibun Allah ya riga ya san hakika su makaryata ne a rantsuwar da suka makaryata ne a uzurin da suka gabatar maka ku sai abinda wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu cewa rantsuwa ta ƙarya tana jawo halakar bawa in dai za ka rantsuwa ka abin da ke ƙarya ne to mutum yana wa kansa maraba da halaka Allah ya kiyaye sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ɗabi'ar rai ce tana san abin da yake mai sauƙi kuma mai amfani na kusa ina mai sauƙi yake kuma wanda yanzu za a ture kaza a ɗebe ku ko ɗabi'ar rai ce wannan kisa Allah ya ga mana kiran nan da manzo a zuwa tafiya Da inda za a dab da dam ne kuma za a samo ganima fululu ai da ka gadan da su to haka yanzu ma aiki neman aiki ne sai tambaya nawa ne albashin da Allah karfe nawa ake tashi ko idan za a yi dan awa biyu zuwa uku kuma a ce wata ya kare a ka'i dubu hamsin suna ba a ca wannan zai in ko sai an kare yinin duka kuma duk ashirin da biyar ko ashirin da shekai da dai da wani aikin ba annan wallahi ko to haka dan adam yake to ake ga mana wannan sannan aya tana sanar da mu dan adam baya son abin da yake da wahala shi yasa da annabi ya ce a zuwa tafi yaƙin nan tabuka aka zuzzuke to haka ɗabi'a ɗan adam take halayya ce tasa sai wanda imani ya ƙarfi to dai abin da na da Allah wahala take ciki ba ta hana shi da mai sauki da mai wahala za ka duk a tsaye ke akan yanzu Allah ya samu dace bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce afallahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu حتى يتبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ma'anar wannan aya a taƙaice Allah ya fara ta da cewa afallahu anka Allah ya yafe maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta maka ba zai kama ka da abin da kai ba na me sai yi tambaya lima azinta lahu me yasa ka ba su izini to wannan tambayar tambaya ce ta salon abin da aka yi din ba daidai ba ne allah da ya yafe maka dan ma ka gaban ka ya faɗi kaka shiga wato ainihin ɗar an riga an yafe to amma wa ce kai masu izini an fa an gane ko lima ta lawa me yasa kai masu izini su munafukan nan na kassa fita wato yaƙi kai yadda da uzura uzuran da suka yi ta kawo na ƙarya nan da nan kowa kowa da ya faɗa shi kenan sai a wuce kowa ya faɗa sai a wuce sai a karɓa sai a wuce me yasa ka ba su dama suka zauna hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku ya ba kai bincike ka bibiya ba har ka gano waɗanda suke da gaskiya a uzurin da suka bayar ka gano masu gaskiyar ya cancanta a kyale su ka a fita da su wa ta'lam al-kadhibin kuma ka iya gano makaryata wanda ba su da uzuri karbabbe ka hana su da masu zauna ka ce sai sun fita an yi da su ya ba kai haka ba an fahimta ku to dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan aya ta sulu mai faɗi shine malamai suke cewa da Allah subhanahu wata'ala ya ce afallahu an kalima adinta lahu cewa da ilima adinta lam me yasa kai musu izini anan musa wa manzo sallallahu alaihi wasallama abin da ya aka ba haka ne abin da ya kamata da suka ce zargi ne aka fuskantar masa daga wajen wanda ya da kowa da komai na gaba da shi yake cewa da shi me yasa kai musu izini to wannan tambayar tambaya ce ta zargi tambaya ce ta musa abin da manzo ya yi abin da ba shi ya fi dacewa ya ba irin wani yana faruwa da annabawa ina faruwa da manzanni ga abin da ya fi sai zama an bar shi an yi wanda ba shi ya fi ba an yi wanda bai kai shi ba to irin wannan kuma suna yi nan da nan allah yake an karar da su kamar da ya ce abasa wata wanda an ja a hul'a manzo ya daura fuska ya juya baya saboda makaho ya zo masa ai ba abin da ya kamace shi shi mai kira zuwa ga Allah yana magana dan makaho ne dan ba kowa bane ai watsi da shi an fahimta to irin waɗannan irin waɗannan sun fafa da mu to da ka ɗan ƙananan abubuwa suna iya faruwa da annabawa kuma nan take Allah yake maza ya ankarar da su su dawo ga abin da ya fi dace wannan baya taɓa martaba su da darajar su abin da ake kore musu sabo na ganganci suna san da yin abin da ba daidai ba da wannan baya faruwa da annaba baya faruwa da manzanni na Allah subhanahu wataala lima adinta lahu me yasa kai izini gare su ka ba su dama sakamakon sun kawo maka uzuri na ƙarya ka kyale su suka zauna ba su fita ba da cewar da Allah yi me yasa bai bincike ba yayi bibiya ya gano wanda uzurin da ya gabatar uzuri ne na gaskiya sai a bashi damar shi ya zaman saka a fita da shi a gano wanda uzurinsa na ƙarya ne a hana shi tafiya a ce shi sai ya je an yi da shi to wannan abin da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ayar in kalle tana ko da mu abuwa kamar haka tana san da mu cewar ana son yin akwa ga wanda ya kuskure idan wani ya kuskure to a yafe masa ka a rike shi da kuskuren ya zama abin ajiyewa a rai abin nanatawa da mita a kai Ka ga manzo da ya kuskuren kafin ma a faɗo kuskuren sa ka ce da shi afallahu anka an riga an yafi amma me yasa kai dan kada gaba a kuma yi an fahimta ko haka kai ma to idan ubangijin da ya isa da kowa da komai an ne masa ba daidai ba iya to ya kai da baka kai shi ba in an maka za ka riƙe ka ajiye a rai ka riƙa tarawa an fahimta ko to ba abin da ya kamace ka ba saboda haka aya tana sanar da mu ana so bawa ya zama mai lafiya idan an masa kuskure Allah yana koyar da mu haka sannan bayan haka aya tana sanar da mu shar'ancin yin zargi ga wanda ake so ake kauna idan ya ba daidai ba abin da muka rasa yanzu matarka da kake so kake kauna in ce abin da yake na ba daidai ba sai ka share wa kakka mata fada ta juya ma baya ɗanka da kake so kake ƙauna in yi ba daidai ba sai a share sai a kawar ba a gani ba wa a masa fada a ji tsakaninku da ɗanka a to wannan san ya zama ciwo ya zama illa a duk yadda ka kai da san wanda kake so cikassan ka da shi in yi ba daidai ba ka zarge shi a kan yi ba daidai saboda i gyara yadda kake ƙaunarsa i zama abin ƙauna ga wasu ka amma in ka bashi da waɗannan abubuwan waɗanda ba kai da ya zama maka tilas ka zauna da shi ba to su ba za su zauna da shi a haka ba za su jawo shi cikin su ba za su so shiga cikin harkar su saboda waɗannan abubuwan da ya gino a kai na ba daidai ba da aka bashi a kansu su za ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ka masa a gurin Allah amma da ya abin da ba shehu ba sai ce da shi lima azinta lahu an gane ko to wannan shine abin da ayata ke koda yadda ta koda mu cewar mu zama mai yafiya in an yi kuskure to kuma ta koyar da mu cewar dan kana son mutum kada ya ba daidai ba kai masa zuru a a gaya masa abin da ya ba daidai kuskuren da ya faɗa ma kuskure isan kuskuren ne dan kada ya kuma yi sannan ba haka aya tana sanar da mu cewa har kullum ana so a cikin al'amura ka zama mai bibiya da sanin cikinsu kafin ka fitar da hukunci ka zama mai sannu-sannu a cikin al'amura kada ka rudu da abin da ya bayyana farar da garaji wasu lokuta za ga abu haka a fili kamar ga daidansa ga yadda yake amma ka tsaya ka bibe sai ga a ce a ashe da karan farko da ga abin nan haka na fahimce shi na bishi da an yi kwakiyariya an fahimta ko to shine abin da ya faru da manzo wanda ya zo ya ce ai abin da ya saba mu samu fita tafiya yakin nan ba a je da mu ba rashin dama ce da iko abubuwan da suka kamata na tilas dole a samar dan a tafiyar nan babu wallahi ka ji abin da ya sake har da rantsuwa wannan ma zo ya faɗa wannan ma kowa da ya faɗa sai ta tashi jika kowa da ya zo ya faɗa sai ta tashi amma da ka tsaya wani ba ka da dama ka ce ba ka da dama ba kana da kaza ba ni a sai na aiku kana da kaza ka ɗan raka taɓa wasu abubuwa da za su ba shi dama shi ma isha jinin jikinsa ce kai an fa gane ne da sa gaba an fahimta ko ce to in abu ya zo irin wannan kada kai gaggawar ko daga an faɗa ka sallama a ka tsaya na tsayi ka nutsu ka ga wasu abubuwa za ka iya taɓawa ya ba ka gaskiyar abin haka ne ko ba haka ba su da ka ana son mutum ya zama irin wannan wannan yakan sa ka goge a mu'amalar jama'a yakan sa ka nan da nan ka gano mai laifi daga mara laifi amma in ka zama komai ko ba ka eh, bibiya ku sa ce haka ku je masa da shi kai ku ba zai sa hannu a je ko abarin ya fito daga masallaci mai kama da Allah sa hannu yake so to ka karanta ka ji abin yadda yake ka fahimce ka ce ah, wannan na sa hannu a yana ga kamar kaza kaza ka je wace amsa za a ba in an kasa ba da amsa ka ce ah, ba samu sa hannu akan wannan takarda to ana so ka zama mai bibiya cikin al'amura kar ka zama mai gaggawa kafin kai hukunci a kansu to wannan zai sa an kai hukuncin zai zama kyakkyawan hukunci ga karfa kuma tashin sa zai zama bai da sauki to shine abin da wannan aya ta koyar da mu ita ce kuma aya ta uku ta karatunmu na yau abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi. ba a aiwatar da shi ba amma dai an tafi haggarin an je eh, amma ba a kai ga karawa ba don su waɗanda aka je gurin nasu ma kin fitowa suke yawwa suka ce kawai abin nan ba zai ba saboda haka ganuwa ce ba mu fito bare mu kara ko ko ba mu buɗe bare ku shiga yawwa eh. na'am سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله يبارك فيك.